Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta wajen baiwa yara ilimi a ƙasashe masu tasowa ita ce samun ƙarancin yara mata da ke zuwa makarantu domin samun ilimi. duk da ci gaban da aka samu har yanzu akwai iyayen da basu yarda su kai yaransu makarantun boko domin samun ilimin ba wannan yasa sabuwar gwamnatin jamhuriyar nijar ta yi alkawarin samar da makarantun kwana na musamman da za a dinga kai 'yan mata domin ganin sun samu ilimi yau abinda wannan shiri zai mai da hankali a kai kenan. bayan alkawarin da sabon shugaban jamhuriyar nijar bazum muhammad ya yi na samar da makarantu na musamman domin inganta karatun yara mata yanzu haka ya kaddamar da shiri na musamman domin ganin ya sauke nauyin da ke kansa a yayin wani biki da aka yi a birnin yamai shugaban kasar ya gabatar da sabon shirin inda yake cewa Je vais ce matin vous présenter les grandes lignes de la politique éducative du gouvernement telle que nous l'envisageons. Yau na zo na gabatar muku da manya manyan hanyoyin siyasar gwamnati kamar yadda muka tsara da irin gyaran huskar da muke son kawowa don inganta fannin na ilimi. Sabon tsarin ya kunshi sabuntawa da ci gaba da yin gine-ginen abubuwa da suka shahi makarantu. Misali irin azuzuwan da muke son ginawa da ba su da tsada kuma suna da inganci wannan zai ba mu damar kawo ƙarshen matsalar amfani da azuzuwan karako na zana za mu ƙarfa ilimin malamai da biya sau da ƙafa da saka ido akan yadda makarantu ma zaman kansu ke bayar da ilimin da gyara kayan aiki na makarantu shekarar ƙarfa da jahilci tare da girka wani sabon tsari na ceto yaran da ba su samu sa'ar zuwa makaranta ba. le renforcement des programmes d'alphabétisation des adultes, la mise en place d'un programme de récupération des enfants déscolarisés. Ta bakin shugaban ƙasa Bazum Muhammad kenan. Maryama Shibkau ita ce daraktar kula da ilimin mata a ma'aikatar ƙananan makarantu da ke Nijar, kuma ga abin da ta shaida mana akan wannan sabon shirin. To mu masha Allahu sai dai godiya tunda duka bisa jawabin da shugaban ƙasa ya ya ce abin da ke ci mishi tuwo a ƙwarya in ba na ɗaya ya ce na biyu karatun 'ya'ya mata ne kuma an nuna mana yanzu take yanke matakai da yanzu nan ya ɗoka don ya tabbatar da magana nan da ya wannan magana da ya yi ba magana ba ce ta ya ce mu nan da wata biyu za mu gani tunda inda muke da matsala sosai ta karantar wata 'ya'ya mata a cikin karkara ne in san sai a ce a karkara babu isasshen mata waɗanda masu ilimi na kimiyya ilimi sosai don saboda ba su samun damar su shiga makaranta kuma alhali can ne yawancin al'ummar ƙasar tamu duka take kashi hiya da tamanin bisa ɗari duka al'umma ta karkara kenan can ne matsalar karatun ɗiya mata ta ko ina kamari. ganin cewa ba kowane yanki ne ke da makarantu ba ko ina za a samu inda za a saka waɗannan ɗalibai to ya ce a cankin matsalar da ke hana 'yan mata zuwa makaranta ke hana ruwa gudu shine kamar yara kankana wanda yan suka kare firamare a cikin ƙauyen su babu sakandare akwai matsala sai a ga marmakin su ƙara gaba su je sakandaren nan shike na su zamana a gida to ya ce nan a tattake nan a cikin wata biyu za a dan gwada za a buɗa musu irin waɗannan makarantun ne wanda cikinsu akwai gidan kwana akwai abinci akwai tuhaya akwai duk abin da ya kamata akwai karatu ƙwararre wanda za a ba yaran nan wanda akwai tsaro akwai tsaro na musamman wanda dai eh, zai kwantar da hankalin iyayen 'yan makaranta zai kwantar da hankalin su yaran don malaman makaranta wanda za su can ma ba kowanne ba ƙwararri kuma sai an ba su horo duk wanda zai sama can zai can akwai horo na musamman da za a ba su akwai matakai na musamman da za a ɗoka a tsare su to wanda ya ce nan zuwa wata biyu wata uku kenan mu sai mu ce abin alfahari ne gare mu bariyama shukau ta kuma ce za a sanya ido sosai wajen ganin wannan sabon tsari ya yi aiki wani tsarin da ya ce min bancin waɗannan da za a hara a ba daga wannan an horon ba shi kenan akwai inda ya ce za a buɗe za a ɗauki matakai kama a keɓe lokaci a keɓe wuri inda a cikin ƙauyukan nan za a sa mutane su bi sau da ƙafa inda yaran nan suke da matsala tunda akwai wanda ko suna cikin makarantar ba su ganewa in a waye gari shekara ta kare he a hudda to za a su so da kafa a gani ina ne suke da matsala ana samu ana ciwo kan matsalar nan dan su samu su ci gaba sosai to kun gani mu dai a huskar karatu eh, iya makaranta wannan iya mata sai mu ce alhamdulahi sai mu ce muna fatan Allah ya ba mu rayuwancin rai mu ga wannan eh, wannan alkawali ya ci ta bakin daraktan ilimi Maryama Shifkau kenan isubu arzika shine sakatare jan na kungiyar malaman makarantu a jamhuriyar nijar kuma ga tsokacin da ya mana akan wannan shiri kun san eh, tun wani lokaci da ya jawabi da za a naɗa shi eh, mun yi zance bisa jawabin shi samma muna ce yawa abin da ya haɗi shina kama da ya saurari abin da muka haɗi kamar maimaita ne yau kuma gaskiya sun shiga cikin kama ƙuryan abin da suke son su yi sai mun kashe har yanzu dai in da ma bai yi magana bai bar mun kai magana da wari abin da mu haɗi kenan duk abin da a fannin ciwon makaranta sun sauraro shi sun haɗe shi babu wani abu na ƙara ai kaji ce kun bayan waga ƙuriya yana kiran bakwai na sama mu ƙara shiga ƙuriyan nun matsalolin mu malam makaranta da abin da muke gani manufar shi ta gyaran eh, lakwal to eh ina jin in dai ba son rai ba ake so ya kamata maganar da muka haɗi cikin kahohin radio da kuwace-kuwacen da muka yi dan saboda mai hudi a shi kun mai hudi a yi ya jiya ne yau in shi da kanshi na yau ya riga mai hudi ina jin abin da kamata mu yi in dai muna aiki da basira mu kama mishi shi samu nasara samfurta. To kowace rawa malaman za su taka wajen samun nasarar wannan shiri? Eh, cikin halin da muke na yau inda in an ka shiga lakwal yau a ce cikin yarinya ɗari eh, da ya kamata a ce suna lise biyar ne a lise sauran suna waje a ce cikin yaro ɗari ɗan nijar da ya kamata yana lakwal hamsin in duka suna waje akwai matsala kenan ya kamata mu sa hannu mu ci gaba tunda mu yan ƙungiyoyin ƙargo ba a hana mu mu yi mu haɗi eh, inda ciwon mu yake ba shawarwarin mu kuma da kukan mu ba a hana mu ba amma kuma ya zama tilas gare mu muna malam makaranta dan in babu lakwal babu malamin makaranta in ba malamin makaranta babu sanjika sai dai arzika ya janyo hankalin shugaban ƙasa kan wasu kalubale kamar haka waton duk abin da ya faɗi yau na ƙwarai ne amma akwai 'yan da zamani tsaye cikin sarushi ya sani mun sani akwai waɗanda in dai ba sun ci sun yi katutu da kaya bai wuce zuwa inda an kai manuwa wannan mun sha faɗa mai shi duk lokacin da ya ɗauko tsari duk tsarin da ke ga yana da kyau amma aikace wallahi administration ya sani mun sani kowa ya sani administration Nijar babu aiki sai cin hanci sai raganci sai son rai sai siyasa in ba a hidda waɗannan ba duk abin da kirkiro malakwal wallahi kana iske shi cikin ruwa kuma ya kamata duk wanda ya taka doka a buga ka adibi farti ya haɗe shi duk waɗanda abubuwa ai mu ma mun amince da su ka adibi farti ka adibi inda ka hito ka adibi eh, jihar ka in ka taka hakkin al'umma al'umma na da sanda da hali na bugunka to a buga wanda ya kuma aikin kwarai ya kamata a bashi kuzari na shi ci gaba da yi in in ba haka an kai ba in an ka bar waɗanga ma'aikata namu da yawa da yawa ba su da aƙida in ba tsananta an kai ba kuma sun sa shi sun sa wata yaniya ta tsananta shine imputability kamar yan ka baka hakin al'umma ana jiran ƙarshe sakamako kuma kamin ka ɗauka akwai akwanta da performance ga abin da muka shira gare ka dangane da hukunta malaman da suka taka ka'ida kuwa ga abin da sakatare janar azuka yake cewa a to ba sandika kwarai ta kai ba in ka ga mutum na goya ma karya baya ba sandika kwarai ta kamin kai sandika akwai taxi inda a sama gana kai kenan taxi din al'umma suna bisa gana sandika in mutum cikin al'umma bai kamata sandika ya hito ya ce ba a buga ba amma ana hana kuma a ci zarafin mambobinmu muna eh tunda suna da nasu haki kuma wani lokaci in an kai lahi cikin sarushi sai ka iske malamin makaranta da bai da karfi shi aka fara azama laifi yanzu ka duba ekol daga da an kai gobara shekaran ja deja an fara bugun wani malami da sanda mi yayi kun ta yi kyan jarida ya magana shi kenan to wannan muna bari a shi ya sa wuta shi ya klasa din haki irin eh. waɗannan abubuwan ke bukatar gyara ba ba a bugi mara ƙarfi ba mai ƙarfi shi lahi a bugi mara ƙarfi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.